Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci ga kuma takaitattun labarai daga nan gidan talabijin na Click TV. A yau muna 26 ga watan Oktoba shekara ta 2023 wanda ya daidai da 29 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1444 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suna Sunana Rukayya Ali Jibiya mai karanto muku ga kuma cikakkun labaran. An kafa wata karfafiyar tawagar yakin neman zaben ɗin takarar gwamnan jihar Katsina a zaben shekara ta 2023 Dr. Dukka Umar rada tare da wanda zai mara masa baya Faruk Lawal Jubi. Tawagar wadda ta kunshi kasurgumai da shahararrun 'yan siyasa ta kasu gida biyar. A can sama akwai gwamna Aminu Bello Masari a matsayin shugaba da mataimakinsa Manir Yakubu a matsayin na'ibin shugaba. kwamitin tuntuɓa da wayar da kan jama'a shi kuma ya kunshi alhaji bishir gambo saulawa da ya haya kusa da a matsayin darakta da na'ibin darakta da kuma sakatare kamar yadda suke a jere akwai kwamitin kuɗi da walwala da zirga-zirga da ke da Muktar Aliyu Saulawa da Alhaji Abdullahi Aliyu Musawa da kuma Hamza Sula Faskari a matsayin darakta da na'ibin darakta da kuma sakatare kamar yadda suke a jere. Har ila yau akwai kwamitin kula da harkokin mata wanda Hajiya Binta Dangani za ta jagoranta. da hajiya mami funtuwa a matsayin mataimakiya da kuma jamila salmanu a matsayin sakatariya sai babban su duka wato iyayen tawagar da suka hada da alhaji dahir bara'u mangal da alhaji abdulaziz mai goro alhaji manir abukur da kuma alhaji abbas umar masanawa sai kuma wasu jigajigai guda shida Hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta bayyana cewar ɗan takara ɗaya kacal ne daga cikin 'yan takarkarin mukamai daban-daban aka yi wa gwajin shan miyagun ƙwayoyi a jihar Katsina. kwamandan rundunar a katsina muhammad bashir ne ya bayyana hakan a wata ganawa da ya yi da kamfanin dillancin labarai ta najeriya a katsina a cewar kwamandan dan takarar gwamnan jihar a jam'iyyar prp imran jino kadai ne ya ziyarci ofishin hukumar ta ndlea domin yi masa gwajin inda kuma aka gano baya alaka da miyagun kwayoyi kwamandan ya yi kira ga 'yan siyasa masu takarar mukamai daban-daban da su yi kokarin ganin an yi musu gwajin wanda yin hakan wani muhimmin saƙo ne ga magoya bayan su kwamandan ya kara da cewa yin hakan ga 'yan siyasa zai ba magoya bayan su kwarin gwiwar kaucewa mu'amala da miyagun kwayoyi a cewar shi yakin neman zaɓe da ke tafe zai iya kasancewa tsaftatacce kuma cikin lumana idan har 'yan siyasa suka gargaɗi magoya bayan su akan kaucewa ta'ammali da miyagun kwayoyi yanzu kuma mun kawo muku ƙarshen takaitattun labaran daga nan gidan talabijin na click tv sai ku kasance tare da ni a labarai na gaba sunana rikayya aliyu jibiya sai mun haɗu da ku a wani labarin